والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن يتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم البداية في علم المعرض بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحالة الثانية قال النبي إن كانت إحداهما أقرب من الأخرى in ya kasance ɗayan su ya fi kusa da ɗayan bai ba'ida sai na nesa ta faɗi ita kakanniya ta nesa ta faɗi sawa'un kanat min jihatil um aw al ab shin daidai ne ta bangaren uwa ce ko ta bangaren uba alabun al-munzir rahimahullah ibn al-munzir Allah ya yi rama ya faɗa a littafinsa, al'ijima. al-ijma wa ajma'u wa ajma'u ala sun yi ijima'i cewa lallai su idan suka taru ihdahuma aqrabu min al-ukhra alhali ɗayan ta fi kusa biye da ɗayan su kuma min wajen wahid alhali su din nan ta fuska ɗaya ne duka kalli ne su anna sudusa li aqrabihima to lalle sudusi na mafi kusanci daga cikin ne na misali tsari misali na uku mutum ya mutu ya bar mahaifiyar babansa kakan ya ta bangaren baba sannan ya bar kakan da wato mahaifiyar mahaifiyar mamansa wannan mahaifiyar baba wannan kuma mahaifiyar mahaifiyar mama wa ya kusa ta baba ko na'am kuma ya bar ɗan uwar baba ya bar ɗan uwan babansa amma su kullum minhum menene gadon kowanne daga cikin su jawab asalin matsala ne su jawabi anan shine asalin matsalan za ka sa shi da ni lil'um lil'ummul ab wato uwar uba ita kakanniya wato tana da sudus li'annaha qariba domin ita ce a take kusa ummu ummu sannan uwar uwar mamansa mahajuba bil jaddin qariba wato an sha makance ta da kakanniya ta kusa walil am al baqi uwar uwar uwar uwar uwar uwa sai kuma uwar uba na? wannan kakan ya ta bangaren baba wannan kakan ya ta bangaren baba eh duka kakan ne ba shi a duka kakan ne duka gaba ɗin kakan ne ya ce shi ne ma na ci bangare ɗaya wani tsamin ba ki ta asibar لأنه أولى رجل ذكر لو شيني أولى رجل ذكر الحالة الثالثة إيه. إذا نعم شر رحبية ba kowa Allah ya ba su kawai rayuwa irin kakannin na masu dadewa بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم الوارثين من الرجال ما سقادوا لك تكون مزاجي الوارثون بالأسباب الثلاثة السابقة أي ما سقادوا سبب النمو لأوبة سقباتها wahiyar nikah shi ne sababi na aure walwila sababi na waltaka da kuma sababi na nasaba ta'ala والوارثون الرجال عشرة أسماؤهم ma'arufatun وشهيرة masu gado na mazaje su goma ne sunayensu sanannu ne kuma sun shahara ibnun wa ibnun mahma nazala wal abu wal jaddu lahu in ala akwai da akwai dan da mahama nazala mm. duk yadda ya sauka ko da cikin ko da ɗan ɗan ɗan ne misali wala abu sannan uba yana gada san shi kaka yana gado amoyin ala ko da kakan kakan kakan kaka ne wala akhu min ayyil jihati kana san anzalallahu bihi alqur'ana hmm, wala akhu da kuma dan uwa ta kowane bangare kasance ko dan uwa shakiki ko li abi ko li ummi wala anzalallahu alqur'ana hakika Allah ya saukar da qur'ani da shi ومن الأخ المدلي إليه بالعقل أزمى مقالا ليس بالمكذب ومن الأخ ده دان دان أوا المدلي واتو mai kusantowa zuwa ga ɗan uwa bil da uba mai kusantowa zuwa ga ɗan uwa ta hanyar uba wato ya kusanto ne da uba dan ɗan uwa ne abdi kenan fasma maqala ka saurari wannan magana wanda laysa bil mukazzabi ba abin karyatawa bane wala ammu wa ibn al min abi fa kullu dhil ijazi wa tanbihi wala da kuma dan uwan uba wa ibn da dan ammi min abi ta bangaren uba dai fa kullu dhil ka gode ma wannan takaitawan da wannan fadakarwan na'am wa wala'i kaga miji yana gada matar shi sannan wal da wanda ya yanta bawa shine Mola ni'ima ma'abucin walittaka jumlatul zukuri ulayi to jumlan maza su ne wa'annan jumlan maza su ne wa'annan na'am na'am a aqulu ina cewa alwarithuna almujma ala ilmi min masu gado wanda aka yi jima'i ga gadon daga cikin maza su goma ne su ne da da ɗan ɗan. وإن نزل يا da ya sauka da uba da kaka abul ab uban uba wa ala sama wala da ɗan uwa sawa'un kana uwan nan daidai ne shaqiqi ne ko ko ummi إن القرآن العظيم نزل بتوريثه دوم لله القرآن بجرما يا سوكا دباس قادو كيف إيه إن اختلف القدر الموروثين موروثون إذا هم قرقودا أبدا ذا أقادا يا بمبنجا باختلاف جهاته saboda lura da ɓangaren, ah, wato saɓanin bangarorin su na'am wa ibn al-akh ila al-mayyit akwai ɗan ɗan uwa mai kusantowa zuwa ga mamaci ta hanyar uba mala ummi tare da uwa aw bil ab wato da uba da uwa gaba ɗaya, kowanne zai kusanto zuwa ga kamar ɗan uwa ɗan ɗan uwa su kiki kenan ko hmm. ya kusanto zuwa ga mamaci ta hanyar uwa da uba gaba ɗaya. shakiki wani kuma ya kusanto ta hanyar uba kawai Wani am min al ab shi kuma ammi ta bangaren uba wa am min al'ab. da kuma an ammi ta bangaren uba duk ɗaya ne sawa'un kana min ma al'um? shi daidai ne wato da uwa da uba ne gaba ɗaya aka hada ko kuma uba shi kaɗai? da miji Walmutik. mutad da wanda ya yanta bawa wal muradu bil man lahu al wala wanda yake da walitaka na bawa ya yanta bawa yana da walitakansa idan bawan ya mutu ba shi da magada shi zai gaji shi zai zama asibi ne zai gaji mu'uti eh? min al-mu'tiki wa asawatihi min al-mu'assibina bi anfusihim daga ainihin mai yantawan da kuma asibansa masu ta'asubanci da kawukansu wa mai dariqatu iftisar wannan shine hanyar takaitawa a cikin lissafin su wa amma dariqatu fasl amma hanyar shimfiɗawa a yi bayani dalla-dalla fa ya ƙudu da hun kamsa ashara malaman gado suna ba su goma sha biyar ne akwai ɗa akwai ɗan ɗa akwai uba akwai kaka akwai ɗan uwa shakiki akwai ɗan uwa li'abbi akwai dan uwa ummi wa ibn al akh ashiqi akwai dan dan uwa shaqiqi wa ibn al akh min al akwai dan dan uwa li abi ammu shaqiqi akwai ammi shaqiqi ammu li ab akwai ammi li abi ibn al ammu shaqiqi akwai dan ammi shaqiqi wa ibn al am min al akwai dan ammi li abi akwai miji wa zul wala akwai maulan ni'ima hmm. sune sha biyar الشهر الثالث نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم صريحه وما يتدمر akwai صريح saki sore saki ma ta tammanu lafzu da kuma abin da lafazin shi ya kumsa wa itlaqu wahiya wato wawai shi guda ɗaya ne idan mutum ya wawaita shi ce anti tsalikon ko anti mutallaka Wawai shi saki ɗaya ne kawai ke sakakkiya ce saki ɗaya ke nufi la an yanu ya akthara sai dai in yayi nufin abin da ya fi haka yawa na'am fa nidda'a iradatu talatil wilada idan yayi nufin cewa wato manufa abin da yake nufi shine wato a talakil wilada shi ne wato a wannan ya sunan shi jinin da ke zuba shi da talak nan wato tak abin wannan jinin biki na haihuwa yana nufin naƙuda na haihuwa yake nufi an ce talikun yana nufin naƙuda yana nufin ke mai naƙuda ce an gani ba wai ina nufin wai ke sakakkiya ba ce a musaq ko kuma a da lakumin wasak wato na sake ki daga ɗauri in yana nufin ya sake ta daga me daga ɗauri kisa ala karina tuhar sai a tsayar da shi akan karina na haliki a duba shin lokacin ta kusan haihuwa ne kuma shin da gaske ta wato ta zubar da jini na naƙuda ko ba ta zubar ba kaga in ta zubar da jini na naƙuda ko kuma ya ɗaure ta sai kwance ta yaya kaga karina ya nuna me akwai alamar gaskiyar magana din amma ya zama ba ta ba da ciki sannan bai daure ta ba yake shi abin da yake nufi kenan to ba za a saurare shi ba wa kinayatuhu zahira wato kinayen shi wato akwai kinaya wanda yake zahira khaliyatun wa bariya kamar ke wofintacciya ce ko ke kubutacciya ce daga miji ke kin wofinta daga miji ko kin kubuta daga miji wa ba'inu kakar karman wofi misali ana nufin kawo ɗinta daga miji wannan kenan da sakwatanci na ko amma shi ba Kano ya ce ko ke wafintacciya ce ke irin wawu ya ce ban za wofi ko ban za wofi za gire shi dala fara wofi kawai in ba sakwace ya faɗa to shi yana nufin kawai tawo wofinta daga masu da miji sannan haka nan shi ma kaliya ta kubuta daga miji wato tana zaman kanta ne kaga wannan kinaya ne amma kuma saki ne kinaya ce zahira tunda idan ta binta daga miji to ina aure ba aure na'am na'am wa ko? oke wa ba'inu eh da kuma cewa anti ba'inun ke din nan ke ba'ina ce bi ma'ana an sace ki saki ba'ini wa battatu ko kuma an sace ki saki batta saki uku wa batilatun duk dai take yanke wa haramun ko kuma ce a gare ni haramun ce? kin haramta a gare ni wa habluki ala garibi ko kuma igiyan yana yana fadan ki an gane yanzu ya danganci yadda kika daman sarrafa igiya in kika ga ki gabas da shi wuce yamma kenan ya daura mata al'amarin saki a hannunta wal mashhur anna thalathun fil madkhul abin da ya shahara shine lalle in yace igiyar ki na kafadan ki wato saki uku ne ga wacce aka take ta in ya take ta ya faɗi wannan magana saki uku ne wala tuqbalu iradatu duna ba a amsan nufin kuma bayan haka yace wallahi shi yana nufin saki ɗaya ne ko yana nufin saki biyu ne ba za a saurare shi ba wala adamu iradatu talaq ko yace shi wallahi ba yana nufin saki bane cewa da igiyar ta na kafadan ta ba saki yake nufi ba yayi ta ba za a saurare shi ba wa yalzamu fi ghayriha ma nawahu kalkul yana lazimta a cikin waninta duk abin da ya niyya kamar hulki a gane ku ya yace hulki yake nufi kenan. na'am wa qawluhu al halal alayhi haramun idan wato faɗin shi cewa halal ya haramta a gare shi yalzamu bi. eh wannan ya lazimce shi yace halal ya haramta a gare ni ya lazimce shi har sakin ma ya lalace shi illa an yi ha lafazan sai dai in ya toge saki ga lafazi ya ce dukkan haram wato dukkan halal ya haramta gare ni amma ban da matata a nan wajen ya toge iyalinsa mutum da ya toge iyalinsa shi kenan wato ba ta saku ba amma in bai toge iyalinsa ba ya ce dukkan haram a dukkan halal ya haramta gare ni an ce kawai matar shi ta saku sauran abubuwa yana iya ci gaba da mu'amala da kayan shi zai iya ci gaba da cin naman kaji ya ci gaba da shan ainihin ti ya ci gaba da cin duk wani abu na zafi kayan marmari da sauransu za a ɗauka wannan hankalin shi ya tabi ne ya ce duk wani abin da yake halal a gare shi ya haramta ai bai da hankali wannan to ba za a saurare shi ba ga duk sauran abubuwa sai dai matan shi wannan shi ne mazhaban malikiya khilafan li ahmad sabanin Ahmad da sauran malamai su suna ganin dan mutum ya ce wato haram a garin shi halal ne ko kuma halal a garin shi haram ne hatta matan ma ba ta kuma fara ne kawai zai zai fara ne matan ba ta saku ba saboda manzo sallallahu alaihi wasallam shi ma ai ya haramta su to ya haramta ainihin iyalansa na wani lokaci kuma Allah ta'ala bai ce masa matan sun saku ba sai ka fara kawai yayi ya ayyuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaji marzati al-marzati azwaji ya kai wannan annabi me yasa kake haramta abinda Allah ya halatta gare ka kana neman yardan matarka kana manzo Allah yayi hakan amma kuma ba a ce saki ya tabbata ba a gani Abdullahi bin Abbas ya kawo ya kafa hujja da wannan yace idza harrama idza harrama rajulun ra'atahu falaysa bi talaqin idan mutum ya haramta matar shi ba saki ba ne, sun ce laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana hakika kyakkyawan koyi ya kasance a gare ku ga manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam. na'am eh, na rutsuwa ne kawai kabar rutsuwa ne wal mashhur anna sarah wal kiraq wato abin da yake mashhur shine wato as wato da wal kiraq in yace as-saraf wato saki wal da rabuwa kinaya duk wannan kinaya ne saraf kalmar saraf da kalmar firaq kinaya ne ba wai ainihin zahiri ba ne. an ce kai a fili yake gashi saki ne kawai akwai kuma saki muhtamila akwai kinaya muhtamila kamar izhabi ki tafi wa tafi gida saki ne wannan wa'azubi wato ki zaman to ruwa ki nisance ni wa ki fita ki juya to wannan yana daukar idan zahabi zai iya dauka ki tafi sai na neme ki saboda kin fitine ne a wannan gidan kin hana ni zaman lafiya ki tafi sai kin yi hankali na je na nemo ki zai dauki haka kuma zai dauki zai dauki ki tafi na sace ki an gane wannan ko sannan kuma da kuma wa'azubi ki nisance ni a gani wato zai iya ɗaukar ki nisance ni ko kuma zai ɗauki kin zama gwauruwa ba ni ji kalmar wa'azubi din nan ki nisance ni haka zai ɗaukar nisanta saboda kasancewar ta fitire da shi na nake so ka nisance ni ko na ɗan numfasa to duk zai iya ɗaukar wannan zai kuma iya ɗaukar sa kin zama gwauruwa ke ba matata ba ce na'am na mukhruji da kuma ki fita wan sarfi ki juya jaki idda wa idda, bi ma wannan jaki idda ki riski iyalan ki riski iyalanki ki koma wajen iyayenki kenan ma'ana wa alhiki bi ahlik duk wannan gaba ɗaya kinaya ne ma'ana ki koma wajen iyayenki shi ma wannan na? Sai da idda. illan zai ji lahu zai ɗauka wani ma'ana wa ta bije shi kan lissafi ni na dafa akwai wani kudin kudi da na baka yake kan lissafi a gari kaga wa ta bi zai ki inta wa ta bi zai ki kan lissafi ki je ki rinki iyalanki fa yi kubalu ma arada ana karban abin da ya nufi me kake nufi da wannan to yanzu shi zai faɗi abin da yake nufi da shi shi ne eh? Eh. nisanta ai a wacce ta nisanta daga min ina nufin ma'anar shi da ta nisance shi da tafi da nisance ba wai saboda ya gaji da kiranta da نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وصاد وانا شوف مصواتنا وتدير انت كي توزن داود ان ما فتنا فاستغفر ربه وخر راكي او واناب ta'budu washkuru lillahi allazi allazi iyahu ta'budun washkuru lillahi allazi iyahu ta'budun daidai nan ake yin sujada wa qira sujudu shukri to an karhanta sujudu shukr amma zaba malikiya ba sujudu shukr makaruhi ne idan wani abin farin ciki ya same ka kana ta kokarin neman aure kana ta kokari ga manya-manyan masu kuɗi a gabanka shugabanni suna gabanka kai ne kadai talaka mai zuwa da keke suna zuwa da manya-manyan motoci suna zuwa da kaza da wasu suna ba da kuɗi mai suna ba da mai yawa a gidan an gani kai kadai ne kawai ka zo sai dai kawai kai ta surutu an gani wannan ya shigar da ainihin ya je ya yi shopping na kayan ci ya kai ya yi kaza ya aika da dubu ɗari gidan a raba ma yara na ƙananan yara ne ba ma na iyayen ba Kama kai kullum sai ka je ka ta surutu amma kana ta dagewa kana ta addu'a kana ta addu'a sai Allah ya baka sa'a ya zama kai ka aura a nan wajen kaga mutum yana buƙatar ya yabe ya gode ma Allah to amma za mu malikiya babu su sujudu shukr sai dai mutum yana iya gode ma Allah ta wasu hanyoyi kamar ta hanyar addu'a ko ta hanyar addu'a in ya sa goshi a ƙasa ya roƙi Allah ya gode ma Allah da ya bashi wannan nasara din bayan gwagwarmaya mai ƙarfi eh? to wannan su malikiya makaruhi ne su sujudin shukur an gani idan ka gaba maliki ya yi su sujudin shukur to ya saba wa mazhaban shi ne na'am auz zanzala. ko sujada na ainihin zanzala na girgizar kasa kun san akwai hadisan da suka yi magana kan haka to mazhaban malikiya ba jada na zanzala. au wa jaharun biha eh masjidi wato da kuma bayyanar da shi wannan sujada wannan karatu a masallaci wato shi ma makaruhi ne a bayyanar da shi in za a yi karatun sujudu shukur wato bayyanar da shi a masallaci akwai karhanci saboda za a lalata sallar jahilai da yawa wani jahili kawai za a yi sujudu shukur zai ta subhanallah subhanallah har a yi sallama yana subhanallah saboda na bayyana da shi sujada a masallaci a sujada to an karanta sujada shukur ko zarzala da bayyana da su a masallatai kada a yi su wa qira'atun da karatu da lahani mutum yayi karatu yana fata karatun baya fitar da hukuncen hukuncen tajwidi a ciki an gane babu idgami babu izhari babu iqlabi babu kaza babu kaza ba a madda inda ya zan wajibi a yi madda duk ba madda wajib madda jaiz duk babu A jama'a kawai karatun ake kawai gashi nan sannan ba makarijin huru gairin mangarubi alayhi moran rali na fasan gane to irin wannan shine shine talhini shine dolki baka karatu ka ce, kamar karatu da jama'a da murya daya mutane da yawa su taru suna karatu da murya daya kamar yadda ake a islamiyya makaru an gane amma na islamiyya me yasa ya halarta saboda yawan jama'a almushaka ta jirgin taisir a cikin aji akwai ɗalibai sittin kuma awa biyu ne kawai an tashi ya za a yi malam ya karanta kowa malam ya karanta mai karatu cikin natsuwa su sittin da da amur karatu da kyau kowa kuma kowa shi ma ya karatu a saurare shi zai yi to saboda wannan mushakka din sai aka yi rangwami cewa su karanta duka da murya daya su karanta duk a dunkule da malam yana yi suna yi gaba daya an gani saboda a samu sauki amma asali kowa ana so ne ya yi karatu shi kadai ma malikiya tana da ka'ida cewa zikiri da murya daya a ne duk wani abu zikir ba a yin shi da murya ɗaya kamar yanzu ba maliki ba zai zo bayan an yi sallama ba a zo ana zikiri tare gama ɗaya da murya ɗaya in dai mutum ya cika ba maliki in zai zikiri wannan zai dashi daban wancan daban wancan daban kaga Allah kuma cikin ikonsa sufaye a Najeriya sun ɗauki maza ba malikiya amma wajen zikiri sun saba a wajen zikiri sufaye su sun saba wannan ka'ida sai suka ɗauki mazhaba na imamu shafi shi mazhaban imamu shafi ya yadda a yi zikiri da murya ɗaya kuma ji wani ayi amma mazhaban malikiya a ne kuma shi ne sahihi wannan mazhaba shi ne sahihi kan wannan bangaren ba a zikiri da murya ɗaya ya saba ma ainihin karantarwa na salaf karantarwa manzan Allah da sahabban kansu misali na majlusul laha da kuma zama domin ta a gane ku wato yin zikiri jama'ata da kuma zama musamman domin yin ta jama'ata ko karatu cikin jam'i da kuma zama domin ta ba wai zama domin domin ainihin karantarwa ba a gane ba wai mutum ya zauna musamman domin ainihin sujudu shukur ya zauna domin sujudu tilawa da zuci ya zauna musamman domin su je su jira na tilawa ba wai don karantarwa ba ko wajen koyan koyan karatu ba in ya zama ya zauna ne kawai don ya sujjada ba ya zauna ba ne don ya karu da malamin to shi ma wannan makaruhi ne ana so in ka zo ya zama kai ɗalibi ne ka zauna gaban malami domin ya koya maka mai karatu a nan wajen idan jada ya zo sai kai amma kawai kai ka zo ka san malam zai karanta wajen sujada kai ba ɗalibi bane bari zo zauna wajen malam domin in zai yi sujada mai to bai halarta an gane ku auqim alqari'u fil masjid yawm al-khamis ana koran ana koran mai karatu makarantun qur'ani a masallaci ranar alhamis ko wani ranar a gane ku ko ranar juma'a mai karatun qur'ani ranar alhamis ko ranar juma'a ko wani ranar ana tayar da su a masallaci jama'ati 'ala al-wahid wa الواحد روايتان dangane da karhancin karatun jama'a akan mutum ɗaya akwai ruwaya guda biyu wato karatun jama'a da yawa akan ga mutum ɗaya al wahid shi makaruni ne ko ba makaruni bane jama'a da yawa suna karatu mutum ɗaya yana sauraro jama'a da yawa suna karatu da murya mutum ɗaya yana sauraro shi kaɗai eh, su da yawa da akwai ruwa yi guda biyu wajtima'u li du'a'i yawmal arfa da kuma taruwa taruwa domin yin addu'a ranar arfa wa mujawazatuha da wata ɗashe eh, a taru domin yin addu'a ranar arfa taru cewa makaruhi ne da kuma ƙetare ta ga mai tsarki mai tsarki ya ƙetare ta wato gashi yana da tsarki amma in yazo yana karatu zai tsallake wajen sujada don baya so ya yi lokacin halacci kuma lokacin halacci lokacin da ya halatta a yi nafila wa illa in ko ba haka ba halijazu yujazu yujawizu muhallaha idan ba lokacin halacci ba shin zai ƙetare mahallinta awul aya

الشهادة الثالثة أقول لك شيء هذا جميل الله يا عمري أنا فكرة فيها فكرة فيكم يوم في الليل بعد ولا بعد فنن أيوة يعني نعم

ina shi man na so na iya baya su ina cikin kwamiki wasu na wasu na yi da shi wasu ba sa yi da shi na yi da su wasu ba a yi da kasu shi dan Najeriya yana son ka in kana yi da shi ne kuma ga yana kirka ba ka yi da shi ne yanzu wannan wanda yake kin shi da zai kira shi ya ba shi wani abu na hanyar hazu abin zai juya zai ce ba a fahimci ba a fahimci shi bane wani zai tsaya wai kai zai gamsar cewa ba ka fahimci shi ne. to shi dan Najeriya zai yake dan Najeriya bai da wani ɗan Najeriya kamar ɗan Amerika ne shi Amerika ya ce sun ce ba su da wani aboki na dindindin ba su da maki na dindindin da Amerikawa su in kaga sun soka suna ɗaruwa da kai ne in ba sa ɗaruwa sun zama maƙiya. shi ne ɗan Najeriya na'am mu'amala ba eh mu'amala insha Allah wa alaikum salam to akwai aure mana sai kawai ta kai shi ƙara za a mai bulalan ƙazafi ai da suke ta ba da yana zargin da fasikanci amma a shi na suke ki ba akwai aure tsakanin su to ya kwashi kaya ba alama bane na zaki ina canza gida ne na ce ina so canza gida ne na ga gidan da ya wato da muna self-content ne zama da sun koma two bedroom Eh, shi za a ce yi tsoron Allah me yake nufi tsakaninka da Allah da kace ta kwashe kayan ta da kake nufi sai ya zaɗa, abin da ya faɗa in ya rantsa shi kenan za a tsayyata da shi wanda kuma ya rage shi da Allah shi ne سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك